ce ya nemi zama shugaba in ya zama da bai da gaskiya bai da amana bai bin ka'idojin an shirya abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba to gaskiya bai dace da shugabanci ba al'ummar najeriya ga baki daya sun zaɓi jam'iyyar apc wanda ta samu shugaban ƙasa kuma ta samu rinjaye a majalisu majalisun da da na wakilai to kamata a ce duk wani wanda zai fito ya zama shugaba ya zama ainihin wato dan jam'iyyar apc kuma tafi da tsarin apc tun wani ya tashi wani abu saɓanin wani to gaskiyar magana ya tafi ya yi abu saɓanin abin da ya dace. Sanata Barau Jibrin kenan da ke wakiltar mazaɓar Kano ta Arewa a zauren Majalisar Dattawan Najeriya kuma na hannun damar Sanata Ahmad Lawal mutumin da ya nemi shugabancin majalisar. Shi kuwa kwamar muhi magaji wanda ya so APC ta tsayar da shi takarar majalisar wakilai daga mazaɓar rimin gadar ta tofa a jihar Kano. Cewa yi abin da ya faru a makon jiya a zauren majalisar dokokin Najeriya ya saɓa wa demokuraɗiyya. Inda zaben da aka yi na demokuraɗiyya ce, tunda magana ce ake ta shugabannin majalisar dattawa yan majalisar dattawa na pdp mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum takwas ne ko fiye da haka kaɗan suke gurin saboda haka idan ka ɗauko ka gani sai ga to waɗanda suka fi jaya yan pdp ne in kuma zaben ba na munafunci ba ne dama ba shirya shi aka yi ba to kamata a ce su yan pdp tunda sun ga sun fi yawa kuma abin da suka yi daidai ne to tsaye da ɗan pdp ya ci zaben tunda ra'ayi damar su ce wannan dai ta sanya sanata barau jibrin bayyana shakku kan yiwuwar wucewar kudurori da ma bukatun shugaba muhammadu buhari cikin sauki a zauren majalisun biyu da kwata bdb ce aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mai aikin ba ba zai hana mai abin da ya dace da al'umma mu ba amma kan dakikan dole ne a samu akan yadda ake sa gudanar aiki ta yadda za a kwato wato um, dukiyar mutane da aka sata a binciko irin matakalar da aka riga aka shi a lokacin wato gwamnatin mata ta kafa shugabanci a waɗannan majalisu guda guda biyu. Sai dai kwamar muhimmi magaji na mai ra'ayin cewa an fataka kundin tsarin APC kuma akwai matukar haɗari ga masu yin hakan. Raki yana ansa sunan APC kuma ya yarda shi dan APC ne daga abin da ya yi idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin jam'iyya gaba ɗaya kura kansu suka yi da maganganun da suke yi da abin da suke nuna sun ba su da jam'iyya sannan idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 65 karamin sashi na ɗaya na jin na ɗaya ko na biyu ne za ka ga inda aka ce dole sai mutum ya zama yana cikin jam'iyya sannan zai zama zai zama zai zama memba na na majalisa dattawa ko ko ta wakilai kuma sannan yanzu idan da jam'iyya ta shi ta kori fassara ki ni a fahimta ta shine za a iya zuwa a nemi fassarar kotu akan wannan kundin tsarin mulkin kasa ko in ma suka ce ba za su shiga wata jam'iyya ba jam'iya ta iya ture su to na tabbatar da cewar zaman su a majalisa ba zai tabbata ba kuma za su iya zama ba kwamran muhi magaji kenan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya